labari da dumudumunsa. Shahararren ɗan bindigan nan wato Bello Kacalla Turji da kuma ragowar wa'anda aka yi nema wanda aka ce ana neman suruwa a jallo sun ɗauki alwashin ragargaje dukkanin wani ɗan jarida ya dai ƙara bin su cikin daji yana neman wani sakonni a gare su. Wannan ya biyo bayani sanadiyar ɗan jaridan nan na zamfara da ya ci kyautar duniya dangane da bankaɗa asiri wanda ake na 'yan bindiga watakan wannan shi na bbc na afirka ai to masu haro domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu sai ku gyara zaman ku tsaf amma kafin nan da Allah muna neman alfarmaku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mini subscribing gami da danna alamar ƙararrawar sanarwa mu hakan ne dai zai ci gaba da baku damar samun sabon rahotannin mu a kodayaushe da zarar mun daura su ila kuma ku danna mana lakin domin ma dai hakan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lungu da saƙo ta da kuma nemo muku rahotanni da haɗu su to a halin yanzu sai ku gyara zaman ku tsaf domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi wani ɗan najeriya mai suna yusuf anka ya ci babbar kyauta ta duniya da ake baiwa 'yan jarida masu neman kansu da ake kira da rocky fake awards ya samu kyautar ne saboda labarinsa da ya yi wa sashen binciken kwakwaf na bbc africa eye kan 'yan bindiga da ke fashi tare da kuma kashe mutane a jihar zamfara da ke arewacin najeriya a tattaunawar tattaunawarsa da bbc bayan kammala bikin karɓar kyautar wanda ya gudana a daren laraba 17 ga watan nan na nuwamban shekara ta 2022 a birnin london gwarzon yana cewa hakan ba komai bane ya ya nuna ba illa cewa matsalar ta jihar zamfara ba a ce wai muhimmancin abubuwan da suke damun najeriya da kuma abubuwan da suke damun mutane gabaki daya yusuf anka wanda matashin dan jarida ne rahoton da ya kai shi ga samun wannan matsayi abu ne da ya shafi rayuwar mutane ilimi da kuma matsaloli na da kuma cin hanci da rashawa da kuma talauci da kuma matsalar sauyin yanayi ya ƙara da cewa wannan matsala ce mai girma da mutane da yawa suka damu da ita wanda kuma da dama za su so a magance musu ita. ɗan jaridar ya ce yana matuƙar godiya da wannan nasara da ya samu inda yake cewa gaskiya ba ƙaramin abu ba ne gama a ce akwai ɗan jarida da suka wuce shekara ashirin wasu kuma shekara talatin suna aikin jarida amma kuma ba su taɓa samun wannan girmamawa ba wani zuwan shi na ɗaya na biyu wani kuma zuwan shi na uku akwai wanda har zuwan shi na hudu amma bai taba cinye wannan gasa ba amma Allah ya sa ni zuwa na farko kuma ya sa na samu nasarar lashe wannan gasa in ji Yusuf Anka idan dai za ku iya tunawa Yusufu Anka ya jagoranci tawagar BBC mai binciken kwakwaf inda suka shiga dazukan jihar Zamfara inda suka tattauna da gangan barayin daji da ke safarar mutane da kuma karɓa kuɗin fansa da kuma satar dabbobi haɗi da halaka mutane wannan dai matsala ce da ta adabi jihohin najeriya da dama musamman na yankin arewa maso yamma galibi ta jihar zamfara sokoto da kuma katsina matsalar tsaron ta adabi al'ummar najeriya musamman wannan yankin abinda kusan ya hana manoma aikin gona da kuma kiwo da gudanar da harkokinsu na rayuwa duk da irin matakan da gwamnatin ƙasar da jihohi ke ɗauka a kansu. A baya bayan nan dai dakarun ƙasar na cewa suna samun nasarar kawar da waɗannan barayin daji inda suka halaka wasu manya-manya daga cikinsu daga irin matakan da hukumomin ƙasar ke ɗauka na ganin bayan 'yan bindigar na rundunar taron Najeriya ta fitar da sunayen mutane guda goma sha tara waɗanda ta ce 'yan ta'adda ne a ƙasar kuma tana neman su ruwa a jallo hasari a sanarwar da aka fitar a ranar litinin sha hudu ga watan nan na nuwamba shekara ta biyu. rundunar ta ce mutanen sun daɗe suna tafka barna a arewa maso gabas da kuma arewa maso yamma da kuma arewa maso tsakiyar ƙasar ta najeriya ta kuma ce duk wanda ya bayar da bayanin da ya taimaka wajen kama kowane ɗaya daga cikin mutanen za a bayi tukucin naira miliyan biyar sunayen mutanen da kamar yadda daraktan yatsa labarai na cibiyar tsaron najeriya tomin jodina jami a ya fitar sun hada da sani dangote bello kacalla turji alhaji ado aleru monere leko dogo na hali isiya kwashen garwa gwaska dan karami halilu sububu na sanda ali kacalla ko kuma kuce ce ali kawaje baleri na gona abu radde danda mamuda tainage Sani Gurgu, Umaru Ɗan Najeriya da kuma Ngala. da kade waɗannan an faɗo da su wanda dai aje idan ba za ku manta ba kuma an samu nasarar kashe biyu daga cikinsu. Wannan dai ya ja hankali sosai da kuma tashin hankali dangane da su kansu 'yan bindigan da har suka ga cewa tabbas wannan ma rainin hankali ne a gare su da har za a iya cewa sun ba 'yan bindiga dama kuma suna shiga cikin daji suna tattaunawa da su amma kuma da kashe 'yan jarida su dinga fitowa suna mi musu bita da kwalli hakan ne sa 'yan bindiga suka fasata tare kuma ɗaukar alwashin cewa dukkanin wani wanda ya kuskura ya kara biyo su cikin daji sai sun yi raga-raga da shi tare da kuma sun ma sun dauke kuma sun azabtar da shi in ce ko shakka babu wannan dai ba karaman tashin hankali ne ba a gare su da har za a ce wani dan jarida zai iya shigowa cikin su sannan kuma ya fito yana bayyana sirrukan su daga ƙarshe kuma a ce ya bada sunayen su har a ce an saka su akan ana neman su wannan abubuwa dai sun faru baya ga irin tashin hankalin da 'yan ta'addan suka shiga 'yan kwanakin nan guda biyu biyo bayan bayyana sunayen waɗannan mutum guda goma sha tara wanda aka yi na cewa ana neman su ruwa a jallu hakan ta kai ga cewa yanzu su ma karan kansu 'yan ta'addan ba su da wani cikakken kwanciyar hankali a surare idan ba za ku manta ba a jiya da shekaran jiya mun kawo muku rahoton cewa ana ragargaje 'yan bindiga 'yan kwanakin nan hatta kai ga cewa ma an kashe mutum uku daga cikin su ɗaya akwai sabiu sububu da kuma alhaji ganai baya ga wannan kuma ta ragowa mutanen su wanda aka ce da an ragargaje su wanda da jiya a Kaduna an ragargaje wasu a kazalika a Zamfarama wanda sojojin Najeriya na NAF suka kai wani mummunan sumame a yankin su tare da kuma tarwatsa yankin wayannan 'yan ta'adda hakan ya sa dukkanin aka dinga ganin tashin wuta a gurin wanda aka tabbatar da cewa akwai abubuwan fashewa da dama a wannan guri kama tun da kan bama-bamai da kuma wasu abubuwa dai wanda ba a tantance ko su menene ba wannan dai ba karamar gagarumar nasara ce ake samu a gida najeriya ba dangane da irin wannan rashin tsaro da yake azuban mu a gida ta Najeriya tare da kuma irin matsalar tsaro da take sa ake garkame mutane ko kuma a zo har cikin gidanka a zo a ɗauki iyalinka a tafi da shi kuma kana ji kana kallo babu abin da zaka iya wannan da ya masu rado kullum da mu ƙara daga hannun mu sama mu gode wa Allah subhanahu wata'ala domin wannan nasara wanda yake kawo mana kuma ya kamata da a ce kullum mu ƙara dagewa da addu'a da kuma miƙa kukanmu ga Allah subhanahu wata'ala ne da ya kawo mana lafiya da zama lafiya ƙasa baki ɗaya sannan kuma ya kare mu daga sharri masu sharri ya kuma za an mana shugabanni na gari a wannan zaɓe mai gabatowa domin da ya yanzu da rago lokutan mu wanda za mu miƙa kukanmu ga Allah subhanahu wata'ala na ya taimaka mana ya kuma dafa mana kamar yadda ya saba ya za a mana shugabanni na gari kada mu tsaya mu kare kuskuren da muka yi shi a baya to ma saurare a nan maka muku ƙarshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah muna neman alfarmarku da idan wannan shine shigowar ku wannan tashar ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing ga mai ga danna alamar ƙararrawar sanarwa kuma hakan ne dai zai ci gaba da baku damar samun sabon rahotannin mu a yaushe da zarar mun ɗora su hala kuma ku danna mana lakin domin ma dai hakan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lungu da saƙota da nemo muku rahotanni da ɗumi su da ƙarshe kuma me za ku iya cewa dangane da wannan rahoton da muka muku gode muna jiran sakon naku a shamu na karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wataala ya saka muku da sa amin